da bisa dukkan alamu tsugunna bata kare ba cikin jami'ar pdp mai mulkin najeriya domin gorikicin nan da ke damun jami'ar yana neman ya dauki sabon salo ko kuma a ce ma ya dauka wannan batu ya fito karara saboda kawo yanzu tattaunawa wanda ake cewa shugaba jonathan zai yi da waɗannan gwamnoni bakwai sai su kurkucewa yake yi yanzu ma babban labarin da ke kai da komo cikin ƙasa shine waɗannan gwamnoni bakwai sun kammala shirin barin wannan jami'a tasu yayin da wasu 'yan kasa ke cewa za su kafa jami'ar su ne wasu kuma cewa za su koma sabuwar jami'ar apc ne masu yaya ta wannan batuko ba zai rasa nasaba da cewa kalaman gwamnonin su kansu ke nuna hakan ba domin ko a lokuta daban-daban an jo wasu gwamnonin na magana mai jirwaye mai kama da wanka da ke nuna cewa idan lamarin ya cije sai su bar jami'ar tasu ta PDP na baya bayan nan ko shine wanda aka ce an jo gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako na cewa idan lallata kiya ba sai a koma ba bashi ba gwamnan Murtala Inyako ya shaidawa tawagar jami'ar APC da ta kai masa ziyara cewa shi da sauran gwamnoni shidda da jam'iyyar suke takura mawa sun shirya barin jam'iyyar tasu mutum dai ba a sake tsari ba to sai da suke cewa za su koma jam'iyyar apc wasu masu kula da al'amuran siyasar najeriya cewa suke yi to menene suke ganin za su tsinto cikin jam'iyyar ta apc da babu shi cikin jam'iyyar su ta pdp domin ko ita kanta jam'iyyar 'yan najeriya ne kuma su suka kafa ta kuma suke ke cikinta amma wasu kuma cewa suke akwai darasin da za su koya kuma hakan zai iya canza su wasu kuma cewa suke yi aiwatan cewa za su bar jami'ar ta pdp dabaran yaƙi ne amma na tambayi alhaji adamu abubakar wani dan siyasa ko ina hankalin sai karkata game da wannan rudun da jami'ar pdp ke ciki musamman ma na cewa gwamnoni bakwai za su bar jami'ar to gaskiya da kamar wuya ne dalili na ku shi ne akwai mutanen da a cikin gwamnoni guda bakwai su ne masu gwagwarmaya tun talkali ma'ana tun daga prp zuwa yanzu kuma an san su akan kafewa shi ma gali sule mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ga abin da ke cewa game da wannan batu da za su yi kansu kiyamar ne su kare mutuncin da Allah ya ba su kamar wannan tsohuwar jama'iyyar suka koma sabuwar jama'iyya a yadda nake kallon harkar siyasa da sun kara wa kansu kima na biyu idan kuma suka ki daga baya suka koma tsohuwar jama'iyyar su ina tabbatar maka kasan dai ko kuma ce ta san da ɗera yake dama yi da da sata na biyu ko namansa dama baya ciwa saboda haka to sai ɗera zai zuba to amma idan suka koma da gaske suke ba yaudara suke ba tsakaninsu da Allah za su dan a samu ci gaban ƙasar nan to ina ganin za su kara wa kansu martaba ta dindindin har duniya ta shi. sai dai wasu 'yan najeriya cewa suke yi waɗannan gwamnoni su yi hattara da wannan mataki da suke son su ɗauka domin ko sun da gwamnatin tarayya ta fara karin kumallo da wasu ministocin da suka tura cikin gwamnatin yayin da ɗaya daga cikin su gwamnonin bai sha daɗi ba a hannun jami'an tsaro kwana-kwanan nan masu wannan ra'ayin suka ce suna cikin gwamnati fa kenan ake musu wannan ina ga a ce ba su cikin gwamnati sai dai da na nemi jin ta bakin jami'ar pdp koya suke ɗaukan wannan batu amma yin sa'a ba domin ne ta kira lamban kakakin jami'ar olisa metu sai ta yi ta kara har ta tsinke ba ɗauka ba shi ma mataimakin sa barista jalo shi kam wayar sama a kulle take duk lokacin da na buga ba shakka akwai kallo nan gaba ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya siyasa kun ba gaba ke ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba fushi da gaba